Hukumomi a Najeriya dai sun bayyana aniyarsu ta yaƙi da barace-barace musamman akan titunan biranen ƙasar. Dalili kenan da gwamnatoci ke cewa suna fitowa da sababbin shirarruwan tallafawa na ƙasassu da kuma ƙarfafa masu gwiwar dogaro da kai. to sai dai a jihar zamfara kam na kasassun suna koken cewa gwamnatin jihar ta manta da su duk wani korafe-korafen da suka yi ta gabatar mata umar ahmad babangida shine shugaban makafin jihar ta zamfara jira na daga cikin nau'in azaba mun ta jira mun ta jira kusan yau ma wannan ranar da ta wuce ta musa kai uku ga watan disamba da majalisar ɗinkin duniya ma ta keɓe ita uku an nan ga karagar wannan gwamnati muna ta nawa muna da fayiluka bela adadin a teburin gwamna har yanzu ko shi gobe gobe ake muna wanda yake muna ganin da jihohi kai takaimamme eh, wani irin shiri na walfiya kuke bukata da gwamnati ba taimako ba a nan jihar zamfara amma da ka sani dai ko jihohin nan duk da ka sani suna yanke kididdiga ta musakai a san me ake keɓe masu duk wata wanda zai rage masu raɗaɗin bara su babbara mu kuma shugabanni mu bi su mu da jinsu su mu yi ƙoƙarin wani an ba kaza ba ka da uzurin da za ka bara mu ɗan kan masu hukunci kamar da ka sani gwamnati ta siyasa mun ba da gudunmuwa kuma abin takaici ni dai garan kamar da gwamna ya yi ƙoƙari ya kowace ɓangare ya tattaɓo musamman ma zana cewa mata kawai na rage su kaga abu mu gare mu abu ne wanda rau ƙara mana rauni ga zuciya cewa har yanzu ba mu taɓa jin ya hau mun bari ya magana kanmu ba sai dai muka haɗu da shi muka magana ya ce za a yi za a yi so kaga wannan gare mu ya zama wabi ni ne sani muhammad dan masani sakataren ƙungiyar guragu na jihar zamfara farko abinda a korafin mu zuwa ga gwamnati akwai ainihin alkawalla da ta yi mana mu musakai na cewa za ta taimaka mana da ainihin shugaba wanda ma za ta ba mu SE daga cikin mu da sauran tallafi mai girma gwamna kuma ya yi alƙawalin cewa zai yi mana sonson zai taimaka mana na da shi ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba ba hudu ba fiye da shekara uku yau alhaji mutala hatta da motoci da mashina da aka rarraba ma al'umma jihar Zamfara har yau babu wani musaki ko gurgu ko makaho ko kuturu wanda an ka ba guda muna kira ga mai girma gwamna har zuwa makarrabai ne da a waiwayo masakai domin a tallafa mana to sai dai na tuntubi mataimakin gwamnan jihar ta zamfara alhaji ibrahim wakala wanda ya musanta korafe korafen gwargwado muna iya kare mu mun yi makaranta domin na kasassu sannan muka tsaro duk cikin wata hudu sai an yi zagaye an rarraba kuɗaɗe na jari ga su waɗanda yake suna da nakasa a cikin jikinsu sannan kuma ga ayyukan gwamnati an jawo masu nakasa an babba su sannan kuma in ma har kwangila ce an dibi waɗanda suke iyawa an babba su ga rayuwa ba ka game kowa kuma sannan da duk ce ka mutum biyu uku cikin biyat to na hudun da na biyar kamin ka kai gari su sun fara korafi alhali kuma abun zai kawo gari su insha Allah wannan lamari dai yana faruwa ne a daidai lokacin da wasu jihohi a Najeriya suke naɗa na su a makaman siyasa a gwamnatocinsu domin karfafawa kawar da mutuwar zuci da barace-barace a kan tituna murtala faruk sanyin na muryar amurka daga gusau a najeriya